A jikin faya extinguisher akwai wata 'yar pin da ake zirawa a tsakanin hannayen nan. To me amfanin wannan pin ɗin? Kafin mu faɗi amfanin wannan pin ɗin, menene ma faya extinguisher tukunna? Faya extinguisher wani gongomi ne da ake cika ma gas a ciki. Ana amfani da shi wajen kashe wuta. Wutan ma irin wutan gobara haka. Saboda da dama in gobara ya kama, in kuna zuba ruwa to ƙara mishi ƙarfi kuke yi. to shine aka samo basiran yin amfani da gas wajen kashe wannan wuta gas in carbon dioxide sai a cika shi cikin fire extinguisher sai a zo a dinga bubbusa buf buf ko yawwa to amma me yasa ake yin pin a hannun fire extinguisher dalili ne mai sauki ana sawa ne kawai saboda ya zamo kamar makulli ne na wannan fire extinguisher saboda koda a ce misali yaro haka bai sani ba ya zo ya dan matsa in akwai wannan pin din to ba abin da zai faru amma in aka cire wannan pin din in yaro ya matsa haka kawai sai dai kaga abin ya fito waje ko to wannan pin din shine yake zamowa kamar makulli ga wannan fire extinguisher to anan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tambayan shine me yasa ake penta fire extinguisher da jar kalo ba bulu ba ba fari ba me yasa ja to idan ka sani kana iya sa a comment section idan baka sani ba kana iya dubawa lalle za a samu waɗanda suka sani da suka saka ni ne aliyu tijjani aliyu daga adamawa state a nigeria bisalam